tasalonika ta biyu Sura biyu To, ’yan uwa, game da dawar Ubangijinmu Yesu almasihu da kuma yadda za a tattara mu zuwa gare shi, muna rokonku, kada ku jijigu da sauri a zuciyarku, ko kuwa hankalinku ya tashi a kan cewa ranar Ubangiji ta riga ta zo. Mai yiwuwa, wani yana iya fada haka a cikin magana ta ruhu ko a jawabi. ko a wasika a kan cewa daga wurinmu yake, kada kowa ya rude ku ko ta yaya, domin wannan rana ba za ta zo ba, sai an yi tawaye nan, sarkin tawaye kuma ya bayana, wato wanda aka shirya ga halaka. Shi ne mai gaba, mai ɗaukaka kansa, yana gaba da duk abin da aka ce da shi Allah, ko kuma wanda ake yi wa sujada, har ma ya hau kujera a haikalin Allah. yana cewa shi Allah ne, ashe, ba ku tuna ba, nakan gaya muku waɗannan abubuwa tun ina tare da ku? To, yanzu dai kun san abin da yake hana shi zuwa, domin a bayana shi a daidai lokacinsa. Gama asirin ikon tawayen nan ya riga ya fara aiki, amma shi wanda yake hanawa zai ci gaba da hanawa har sai Allah ya kawar da shi. sa'an nan ne fa za a bayana sarkin tawayen nan, wanda Ubangiji Yesu zai kashe da nufanshin bakinsa, ya kuma halaka shi da daukakar bayanarsa a ranar komowarsa. Za a gane zuwa sarkin tawayen nan ta wurin ayyukan Shaiɗan na aikata manyan alamu, da ayyukan ban mamaki na karya iri-iri da ikonsa. Yana mugun rudin waɗanda suke a hanyar halaka. saboda sun ki ƙaunar gaskiya su kuma sami ceto. Saboda haka Allah zai aiko musu da babban rudu domin su gaskanta ƙarya, domin a hukunta duk waɗanda suka ki gaskanta gaskiya suke kuma jin daɗin mugunta. Amma dole ne kullum mu gode wa Allah saboda ku, ‘yan uwa waɗanda Ubangiji yake kauna, gama Allah ya zabe ku, ku zama na farko cikin samun ceto. ta wurin tsarkakewar ruhu da kuma gaskantawarku da gaskiya. Manufar kiranku da ya yi ta wurin labari mai dadin nan da muka ba ku, ita ce domin ku sami daukakar Ubangijinmu Yesu almasihu. Saboda haka, yan uwa, sai ku tsaya da ƙarfi, ku kuma rike koyarwar nan da muka ba ku ko ta magana, ko ta wasika. To, Ubangijinmu Yesu almasihu da kansa. da kuma Allah Ubanmu, wanda ya kaunace mu, ya kuma ba mu ta'aziya mara karewa da bege mai kyau ta wurin alherinsa, ya yi muku ta'aziya, ya kuma karfafa ku cikin kowane kyakkyawan aiki da kyakkyawar magana.